أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم نوني كوانا متى رجب nawa ne ga watan rajab ha sha nawa mutum ɗaya gaya mu ha sha uku sha uku ga watan rajab shekara ta 1436 hijira na muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na sharhu sunna na imamul barbahari wanda muke fatan insha yau shine ƙarshen karatun wannan littafi ma'ana darasin mu na ƙarshe da mu sauke littafin insha Allah ta'ala muna kan gabar magana da malam yake cewa wa alam anna dina huwa taqlid wa taqlid li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama kai mai karatu ka sani cewa addinin musulunci dan gurangum dinsa gaba ɗayansa ba komai bane face koyi kuma ana koyi ne da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qauman على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا ويقول الآخر ألم يقل الله كذا فخرج مغضبا فقال أبي هذا أمر أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فنهاهم عن الجدال وترانا النبي صلى الله عليه وسلم ya ji wasu mutane a ba a ƙofar gidansa ɗayansu yana cewa ba Allah ya ce kaza ya ce kaza ba ɗayansu yana cewa ba kuma Allah ya ce kaza ya ce kaza ba suna jayayya da junansu daman ahalu zaighi wa dalal wanda suka kauce to kullum suna jayayya ne a tsakaninsu ana so a nusar da mu kuma a nuna mana haɗarin jidali da jayayya a musulunci don da jayayya ne mutum zai zo ya bi shubha wa huwa allati wallazi anzala عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما, وما يعلم تاويله إلا الله annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana cikin fushi da damuwa yace kai yanzu da wannan abun na umarce ku cewa na yi ku zama 'yan jayayya da jidali a addini na me na zuwa kuna jayayya abu hada ko alihada ko an bi hada bu istu ilaikum da wannan musun da kuke yi addini da shi ne Allah ya turo ni gare ku ku rinka buga littafin Allah sashinsa da sashi wannan ya jawo aya saboda ya iya aya wannan ma ya jawo aya ana jayayya manzo Allah ce ku daina jayayya addini ba na son yawan musu da jayayya wannan magana tana nuna mana yan uwana a addinin musulunci ba a son musu da jayayya ko na addini ne ma bai da amfani na musun duniya wani musu kawai da jayayya da shi da dan uwansa ya ɗauki makami ya danna masa a cikin sai hallaka shi kawai a dandali irin bakin titin nan da ake zama mutane sun ci sun koshi sai su zauna a bakin titi ba ko koma aljihunsu amma dai akwai musu daga musu wani ya ɗauki makami ya cika wani kawai shi kenan ya kashe shi ya kashe banza ya sa ka ka bakunci lahira ba ka shirya ba to duk inda ka ga ana yawan musu da jayayya karka zauna a wurin bari ku ji abin da Allah yake faɗa akan masu jayayya da musuwa wa kana ibn umar radiyallahu anhu yakrahu al-munazara wa malik bin Anasin. wa man fawqahu wa man dunahu ila yawmina hada duk suna kan wannan ra'ayi Abdullahi dan Umar baya son munazara tashwish ala nas jayayya da kawo fitina da musun da ba shi da amfani duniya ko lahira haka malik baya so da shi da wanda suke sama da shi da wanda suke ƙasa da shi har zuwa yau duk sun kyamaci a rinka yin jayayya a rinka munazara wanda take ba mai amfani ba akwai munazara mai amfani da ake gayyatar mutane masu zo su zauna su saurara amma dai ba irin musu na soke burutsu ba ya ce wa ƙaunullahi azza wa jalla akbaru min qawlil khalq kun ga maganar Allah mai girma da ɗaukaka ya fi maganar duk wani mahalicci Allah yana cewa ma yujadilu fi ayatin lahi illa alladhina kafaru babu masu jayayya a cikin ayoyin Allah face waɗanda suke kafirai almujadalatu fi ayatillah ana nufin inkaruha inkarin ayoyin Allah a ɗauko wannan aya a buga ta da wannan a rinka mu'arada Allah ya sawaƙe ta wannan ba a so wasa'ala rajulun umar bin al-khattab wani mutum ya tambayi umar ɗan khattab yake cewa ma wannan shi nashta bayan wacce aya da Allah ya ce ba masu jayayya cikin ayoyin Allah sai wanda suka kafirta to ga wani kuma shi kuma yana so shi ma a tada jayayyar kuma ya yi tambaya ta ƙure ga Umar ɗan Khattab sai yake ce da shi ya kai Umar wai me ake nufi da wannan shita ce na a cikin wal'adiyati a wannan ziyati kai والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا waɗannan kalmomi wannan shiɗaci na shiɗa ya zo ya rika shi yake gaya masa to shi umar yana ganin mutumin nan bayi da buƙatar wannan tambaya kuma ba dan Allah ya yi ba abin da ya fi damuwa a wannan lokacin ya kamata mutumin nan ya yi tambaya akan al'amarin da ya shafi addininsa dan an gaya ma mai fassarar wannan shaitanci na shaitan mai zaka garo da shi da ya kamata ya tambaya akan addininsa da akan aƙidarsa. amma wannan aya abu ne mai sauki ya koma cikin littafin tafsiri ko maganganun malaman tafsiri ina fata na fahimta to nan malamai suke nuna mana cewa ɗalibi da zai yi wa malami tambaya ya tambayi abin da zai taimake shi alwalarsa ko sallarsa ko aƙidarsa ko kasuwancinsa ko ƙarin imaninsa ko mu'amalarsa amma mutum ya je nemo wata wai kalma wai don saboda tana da wahala kawai don ya ƙure malaminsa sai ya mai masa tambayar to in kuma ka ƙure malami sai me dama malami ba dan zuwa ya je karanto ya faɗa ba ne ai babu wani nobody is perfect ai ba wanda yake is perfect kowa kuwa yake so tambaya ta ta'annuti tambaya ta ƙuri tambaya ta fitina ba ta da amfani a addinin musulunci wadu wadda yake da irin wannan ɗabi'a to bi zai gama lafiya ba kamar yadda malamai suke faɗa kullum ɗalibin ilimi ko mai neman fatawa ya shagaltu da kansa da kansa kada ya rinka kawo abin da zai kawo masa damuwa da kuma malaminsa shine umar ya bashi ansa daidai shi ya ce kai laukunta mahalukan la darabtu unukaka wallahi yau da na ganka da aski a kanka kai mu wannan tambayar da sai na sare wuyarka me yake nufi da da na ganka da aski sifa ce ta khawarijawa masu tsananin addini masu tsanani da kuntatawa addini su kuntatawa kansu kuntatawa wasu su kuma su ne suke irin waɗannan tambayoyi a wancan lokaci ya ce da na ganka da alama ta kawarija wannan wallahi da sai na sare wuyanka da darabtu kaka saboda manzan Allah dama ya faɗa dangane da kawarijawa yace a aina ma laqitumuhum faqtuluhum wala in adraktuhum la aqtulannahum qatla ad da inda kuka riske su ku kashe su ni ma wallahi inda na haɗu da su sai na kashe su irin kisan adawa to ko da wani zai ca to me yasa sayyidina umar yake wannan magana cewa zai kashe wani to annabi ne ya ce masu irin wannan ɗabi'ar a kashe su Allah raba mu da jayayya to shine yake cewa wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama al-mu'minu la yumari ولا يشفع للمماري يوم القيامة فدعوا المراء لقلة خيره حديث إمام الدبراني أتشي المؤجم الكبير يرويتوشي قال أتشي مؤمني دي بايا جايا عندك مؤمني بايا جدالي sam kaga mumini na kwarai aji ana musu da shi ana daga jijiya baya yi in an ja saki yake yi sannan kuma baya yin ceto ga mai yin jayayya ranar tashi alkiyama dan jayayya dan jidali ba a cetonsa wani wal iyazu ya yace fada ulmira ku daina jayayya a addini liqillati khairihi saboda ƙarancin alherin shi jayayya a cikin addini aljidalu بغير gairi fa'ida kenan jayayya ba tare da fa'ida ba ba ta da amfani kuma wannan zai taimaka wa kamar yadda na faɗa 'yan zaman majalisa waɗanda kullum aikinsu musu san akwai majalisun da dama kawai gurin musu ne kawai yau ina wani ya zo mu buga da gangan wani ma zai ciro wata magana ba dan kuma don a musu kawai wallahi ba ɗabi'a ce mai kyau ba fala mira'a wa ma fi dini min jadalin wani yake cewa babu jayayya a cikin addini wa hal yujadilu illa kullu man kafara ai ba wanda yake jayayya sai wanda yake ya kafirta kamar yadda Allah ce ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubun fil bilad yace wala yahillu li rajulin muslimin an yaqula فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها yanzu malam yana mana magana akan ɗabi'ar da muke yi ta yau da gobe kawai ka gawa ne ka ai wani ahlus sunna ne haka ake mana muna faɗa wani sunna ne tammi cikakke ba hana ka cewa ne ahlus sunna bane amma ga ka'ida malam yace wannan cewa ahlus sunna wani ahlus sunna tazkiya ne an gane kamar wani attestation ne kake wa wani wato wani wata wata rantsuwa kake akan wani cewa wallahi wani mutumin kirki ne wani authentication ne kana tabbatarwa garanti cewa wane kaza ne to aqida ta ahlus sunna ba a itlaqin cewa wane dan sunna ne ko wane ahlus sunna ne take sai har an tabbatar cewa sifofi na ahlus sunna sun tabbata a gare shi har ma yace la yuqalu lahu sahibu sunna hatta tajtami fihi sunnatu kulluha ba a cewa wane ma'abucin sunna ne sai har in sunnan ta haɗu a kansa duka gabaki daya hatta ta tashami'u fihi a sunnatu kulluha idan sunnan ta haɗu a kansa kamar yayin sunnan ta haɗu a kan shi wato idan ya zamanto akwai alamu na samun wato alamu na cewa yana bin sunna menene alamun bin sunna ɗin? alamun bin suna suna nan da yawa na farko dai kaga mutum wato yana mai da hankali akan abin da ya shafi alkitab wato alkur'ani duk doka idan ta zo ta Allah ce don Allah ya sa da baya sakaci da ita yana binta sau da kafa to wannan ka masa shaida insha Allah ta'ala wato sunna ne sannan kuma yana fassara alkur'ani din da irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fassara qur'ani ba dan fassara qur'ani ne da kanshi ba a nan gurin muna karatu muka ce da ku akwai mutanen da suna da'awa suna tutiyar cewa su ahlus sunna ne amma wallahi tallahi suna nesa da sunna a nan gurin muka gaya muku cewa akwai mutanen da suna tutiyar cewa su ma'abuta alkur'ani ne su sun san alkur'ani amma ina gaya muku sallah ma ba sa yi saboda Allah ya ce wa aqimus salata wa atu zakata ku tsayar da sallah kace to Allah ya ce a tsaye da sallah dan me za mu yi sallah yanzu anan tsakani da Allah sun fassara Qur'ani kamar yadda Annabi ya fassara a a ba su fassara shi kamar yadda manzon Allah ya fassara ba so ya kamata mu gane cewa ƙa'ida ta cewa wani ahlus sunna ne sai an tabbatar yana da kula da janibin qur'ani da qur'ani da hadisi ɗan juma ne da ɗan jummai a tare suke ɗaya yake fassara ɗaya su wanda ya riko da al'ƙur'ani kaɗai, wato bai yi riko da abinda Allah maɗaukin sarki ya ce abin sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to wannan gaskiya bai zai zama to ahlus sunna ba kuma duk ahlus sunna na kware za ga abubuwan da manzon Allah ya kwadaitar to za ga yana kokarin ya bi baya sakaci kuma baya wasa akan wannan akwai asar na sunna a ga sunna a gidansa shine ahlus sunna na kware ba wai sunna a masallaci ba na san akwai yan sunnar masallaci a masallaci dai ahlus sunna ne amma in ya je gida gidansa bid'a ake ta fitar hankali to kaga wannan ba ahlus sunna bane kallo baya iya hana iyalinsa ko kuma kallo kallace kallace da kake gani na banza baya iya hana kanshi a masallaci dai zai zo suna gaba su ne yan Allahu akbar amma iya koma gida duk wata batsa da ka sani kallon fimafimai, kallon kaɗe-kaɗe kallon wasan kwaikwayo kallon wane ne duka yana nan da shi ake fafatawa da kuma wannan sai ya zama alusunna bai zai to ahlus sunna ba ban sani ba ko kuna fahimta na bayan wannan ahlus sunna shine zaka hatta a kasuwar sama ahlus sunna ne an gani yawwa lallai hatta a kasuwar sama zai zama ahlus sunna a mu'amalarsa daga sallah zaka iya fahimtar sa daga sallah ana kiran sallah za ga ya tafi masallaci an kira sallah akwai waɗanda za ga akwai kayan gemu amma ba suna da matsala kan sallah kasuwa ta fi masa sallarsa muhimmanci to shi kuma wannan dan yana zuwa masallaci na ahlus sunna sai mu ci ahlus sunna ne wani ba ya kabbara sallah fa na farko bai je masallaci ba a kofar shagon sa yake sallah mutum yana da awar shalu suna ne amma yana sallar jam'i a kofar shagon sa ku yi hakuri mu faɗi gaskiya mu huta tsakani da Allah ta'ala wani ya zo ya kabbara sallah ko kofar shagonsa kaya irin na matan da yake sayarwa a kan teburi yake sallar sai suka zo mata suka tsaya suna jira yana ta gaggawa ya gaba sallar nan saboda ya ce niki watakila watakila su ki saya sai wata a cikin matan take ca yau me zafi da za mu tsaya muna ta jiransa yana sallah bai gama ba ga wani shago mu je mana sai ɗaya ta ce gaskiya fa da yake dama muna sauri baban mu yana jiran mu sai ya ce ku dakata ku dakata ku zo na sake sallar wallahi malam ana baka labarin abin da ake a kasuwannin za ka yi mamaki wannan masallacin da kasuwan wani baya zuwansa amma suna nan a unguwa duk sun kafarta mutane duk ai wani dan dariƙa ne ai wani dan kaza ne ai wani dan wane ne kaji ya ga wani ɗan ɗari kan mafi ka kula da sallah so ba a cewa ni ɗan ahalus sunna ne sai an samu alamu na sunna sutura ka ga alamar sunna annabi ya hana mutum ya sa wando ya take shi dan uwana ya faɗa duk wanda ya sa wando ya wuce idan sawo yake take shi dan wuta ne ka annabi ya faɗa suturar manzon Allah ɗage ta yake manzon Allah yana tsaye da gemu kuma ya umarni da a tsaye da gemu matan manzo Allah suna sa hijabi ba hijabi ba hannu kabi amma kana ahlu suna matarka ta fito kamar wata kamar wata yar bariki wallahi wani in ka ga matarsa sai dai kai kwana amma za ka yana da himma amma yana rauni a janibin matarsa unguwa zai fita da ita ba za ta ganu ba kuma matanmu na zamanin nan ke gani in ka ba wa mace dama kaga in ka bata wannan takin to ka neme ta a can yasa wasu suke matse su suke janye su da ta samu dama barna za ta yi maka wani dan uwa ya ce min akaram kalla <laughs> ya ce an yi wa'azi an yi wa'azi ya ce wallahi da bai na je na sayo na kawo iyali na dogaye masu tsawo na sunna da na je malam malam ya yi hudu ba ya bayani ya ce ina kawo ta ce Allah wa zai sa wannan wa ta ɗauko almakashi a na ta fara daddatsa su gida biyu take raba sun gama. ta shi ita za ta sa shi iyanan dai haka sauran kuma a bawa duniya ta gani dole kuma haka ya haƙura ya kyale ta hawa in ciyar da ke in shayar da ke baki wurin zama baki makwanci in kai ki asibiti in yi miki kaza in ce ki bi Allah ki ce ba za ki bi ba ki ɗauko almakashi ki yanka hijabi ai za ki je gida ki sha ko kwayi ko ba ka bane ba to ba fa zuga ku ne ba kar wani ya je ce na zuga shi yawa Allah ya sa mu fakar karfin matan mu ka san su lamarin mata ba alfahari a kansu yanzu wani zai zo ya je caji yana zin caji da ya je gida fara dabbakawa ba zai iya bacci ba gara ka za ta iya gari in gaya maka gaskiya Allah zai taimake mu fa karfin su almuhim shi ahlus sunna daka da waje da gidansa da ina ne yana da control amma dai mutum ba za ka ce ya zama perfect ba ba wani wanda yake perfect ko ba haka bane yawwa amma dai alal akalli mutum ya kokarin kamantawa قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أصل اثنين وسبعين هوا أربعة أهواء ومن هذه الأربعة أهواء تشعبت اثنان وسبعون هوا القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يتي أسل سنزوتيا سبعين دبيو كما يدعى النبي بياني yace amma idan ka dunkule su za su tashi kan ƙungiyoyi guda hudu manya-manya a duniya son zuciya da duk wata bid'a dan uwana idan ka dunkule su ga baki ɗaya suna karewa ne akan waɗannan ƙungiyoyi guda hudu da za mu faɗa yana da kyau mu su mu gane su mun ta bayani akan su kuma gashi a ƙarshen littafin ma an daɗa faɗa inda littafin yana magana ne akan aƙidun ahlus sunna ya ce um, daga cikinsu waɗannan ƙungiyoyin mana 'yar muƙaddima duk wata ɓata da kuka gani a duniya da duk wasu mutane suke danganta kansu zuwa ga musulunci kuma suna kan ɓata to tushensu baya wuce waɗannan guda hudu ne su ne manya-manyan ƙungiyoyi na bid'a a duniya ya sama da su kuna ganewa jayyid kar ku manta annabi ya ce idan duniya ta zo ƙarshe wannan musuluncin zai kasu kashi kashi kashi wajen 73 dukkan su gaba ɗaya 'yan wuta ne sai ɗaya a cikin 73 in ka cire ɗaya saura nawa 72 to waɗannan 72 su ma in ka dunkule su ka matse su ga iyayen da suka ɗuguna suka haife su da su ne suka yi ta sha'abat suka yi rassa suka yaya akwai alƙadariya alƙadariya su ne waɗanda suke magana akan alƙadar kar ku manta inkarin ƙadar ko ƙaddara alƙaddara wajibi ne mu yi imani da ita don ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci wa tu'minu billahi wa an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ka yadda Allah ya rubuta komai a cikin lauhul mahfuz kuma duk abin da kaga ya faru a duniyar nan Allah ne ya ga dama ya faru ina so ku fahimci wani abu guda ku gane bambancin Allah ne ya ga dama ya faru da kuma Allah yana so ya faru kun fahimce ni idan aka ce duk abin da ya faru a duniya Allah ne ya ga dama ya faru yana da bambanci da a ce duk abin da ya faru a duniya Allah ne yake so ya faru yake so akwai alamar ya yadda da shi kenan ya ga dama kuma ma'ana da mushi'arsa sai da ganin damansa da mulkinsa abin zai faru babu wani abin da isa ya faru ko na alheri ko na shari sai Allah ya so ma'ana sai Allah ya so a fassara mu ta Hausa ma'ana sai Allah ya ga dama kenan akwai abubuwan da suna faruwa a duniya Allah ya san da su amma baya son su ba wai kuma sun fi ƙarfin Allah ne ba a'a dama ya bayar amma damar da ya bayar sai ba wa ɗan adam zaɓi ya ce fahadainahun najidain ta hamal aqaba mun shirya da dan adam na jidain hanyoyin nan guda biyu ko ta alheri ko ta shari in ma shakiran wa in ma kafura ko dai mutum ya zama hanyar shukur gode wa Allah hanyar aljanna ko kuma kafirci to sai kafirci ya faru yanzu ba ana kafirci ba ba kafirai suna kafirci ba amma Allah yana son kafirci wala yarda li ibadihi al-kufr Allah ya ce ban yadda wa bayina sai kafirci ba amma kuma da sanin Allah aka yi kafirci ina fata ana fahimta abin da sa na muku wannan mukaddima daga cikin yan bid'a din nan akwai waɗanda suke ganin a ba ai duk abin da ya faru yana so ne yana so ne kenan kafircin ma yana so wal iyadu billah to har ma sai suke ganin idan dan adam ya je ya aikata wani abu ko ya yi kafirci ko ya yi zina to Allah ne tura shi ya je ya yi to don me Allah zai masa azaba ya zubillah akwai masu wannan fahimta kaga ba daidai ba ne yanzu idan mutum ya je sata Allah ne tura shi ya yi amma Allah ya baka lafiya ya baka karfi ya baka tunani ya ce ga hanyoyi biyu ko na alheri ko na sharri in ka zaɓi alheri aljanna in ka zaɓi sharri wuta to shi kaje ka zaɓo wa kanka sai a ce Allah ne tura ka la to ku gane wannan babin yana da kyau kwarai da gaske mazhabi na malamai ahlus sunna a yadda akwai kaddara mai kyau ko mara kyau Allah ne yake turowa idan alheri ya same ka Allah ne in sharri ma ya same ka Allah ne abin nan kadariya dinnan kala kala ne akwai alqadariyatun nufa masu kure kaddarar gabaki daya yanfuna alqadar babu kaddara kaga kai yanzu a wurinka akwai kaddara ko yana cikin rukunan imanin ka ce akwai kaddara <laughs> su cewa suka yi kowane dan adam da ka sani duk abin da ya aikata shi ya yi Allah bai da wani iko a kai ya zubillah kuma Allah bai kaddara ba kuma dan adam shi ya yi mustaqil wannan shine ra'ayin mu'tazilawa da wanda suka yi musu muwafaka mu'tazilawa mu'tazilawa ku rike suna kore kaddara babu kaddara in ka sha ruwa kai kai in ka zauna da yunwa kai kai to mutuwa fa ya za yi <laughs> idan rashin lafiya ya same ka kai ka jawo kai ka bari sababi ya same ka har ciwo ya same ka idan mota ta buge ka kai kai ba Allah ne kaddara ba su ba ruwansu da wani kaddara magana cewa Allah shi yayi abu ba a yi a aqidar me mu'tazilawa yanzu nan na gaya muku kadariya ko wannan kungiyar farko babban kungiya daga cikin wato kungiyoyi na bata a duniya to kaga yanzu gashi kun ji tunaninsu ko to kala kala ne akwai kungiya ta biyu a cikinsu su akwai alkadariyatul mujabbira su kuma wannan sun wuce gona da iri wajen tabbatar da ƙaddarar ne kun ga waɗancan kadariya annufa sun kore ko waɗannan kuma kadariya waɗanda suke tabbatarwa amma tabbatarwar hatta wuce ka'ida su waɗancan no ƙaddara su wannan kuma akwai ƙaddarar amma kuma ta wuce hankali kun san me suke faɗa anan suka ce to dan adam kuma ba shi da wani zaɓi gaba ɗaya duk abin da ya yi Allah ne ya yi ba shi ya yi ba shi ne al'insanu majburun bi nafsihi duk aikin da ɗan adam ya yi Allah ne ya yi in ka ga ya sha ruwa to Allah ne ya sa shi ya sha in ya yi sallah Allah ne ya sa shi ya sha in ka ga ya sha giya ma Allah ne ya tura shi ya sha in ya yi zina ma Allah ne yake so ya je yi zina to waɗannan su ne masu cewa wal iyazu billah cewa wal iyazu billah amma babin ilimi ne sai in gaya mana cewa idan mutum ya mutu Allah ya masa azaba dan yayi zina an shiga haƙƙinsa wal iyazu billah suna ganin ai kai wai baka da wani iko kuma suna buga hankalin mutane sai a ce da su sai su ce da kai a ba inna lalakul shay'in gadir ba ba Allah ne mai ikon komai ba ba Allah ne malicin dan adam ba ba shi halicci sama ba ba shi halicci kasa ba ba shi yake kaza ba zaka ce a A A sai sai to duk aikin da ka je kai shi yasa kai sai su yi maka tunani na hankali a ce yanzu kai in Allah bai ga dama ba kai ka isa ka je kasuwa zaka ce a? suka ce in Allah ya ga dama kuma ka san dai dole ka je masallaci ko haka za su ce da kai in Allah yana so ka je masallaci dole ka dole za ka ce eh sai shi a ah, to tun da haka ne ashe shi ya tura ka je ka sha giya ashe shi abin da ya ba daɗi to kun ga wannan wato sun ba wa Allah ikon kaddara amma har ta wuce ka'ida wannan sun cire wa ɗan adam ba shi da wani portion na wato ‘yancin kansa to ya za fito da aƙida ta daidai a wannan babu ina dai son mu fahimci bambancin kaddara alkadariya akwai masu korewa akwai masu tabbatarwa to wannan kenan to wannan su ne ake ce da su aljabariya alkadariyatul jabariya kenan korewa bawa bayi da wani nan zaɓi na shi to menene daidai daidai a ƙida alusunna kaga shi dan adam da Allah ya zo halittarsa sai halicce shi a bayan ƙasa ya ba shi hankali ya ba shi tunani sai ya ba shi ikhtiyar shi ne choice kenan malaman wannan economics islamic economics akwai freedom of choice an ba mutum choice kun gane choice zabi to waɗannan mutanen wannan masu wannan ƙadariyar ba su yarda da choice ba ba ta da zabi menene zabi sai Allah ya yi bayani sai turo annabawa da manzanni suka yi ta bayani akan hanyoyin yan wuta suka yi ta bayani akan hanyoyin alheri yanzu kai me yasa ka zo masallaci karatu saboda ka gamsu cewa a zo masallaci a saurari ilimi da shi ake samun albarkar rayuwa da shi ake samun abi Allah kuma ka yadda ba abin da ya fi maka addini muhimmanci a rayuwarka ba shi yasa ka zo masallaci ba ba kai ka zaɓo wa kanka ba akwai wanda aka je aka murko shi aka ce dole sai ya zo in ba kaɗan daga cikinku da baban su turo su ba <laughs> misali kaga mutum yana choice yanzu akwai wasu daga cikin abokananku suna tasha yanzu wani yana can wurin yan mata yana tsaye da su yana kaza yanzu wani yana can da sigari a hannunsa choice dinsa ne so anan a aqida ahlus sunna Allah ya bawa dan adam mai choice ya zaɓi abin da ya gaya masa kawai misalin mahaifinka ya ce kai na ba ka dubu dari biyar kai ma dari biyar kai ma dari biyar kai ma dari biyar duk abin da kuka za ku je ku yi ku je ku yi yanzu bai ba ku zaɓi ba wani sai ce ka gaskiya ni zan ajiye kuɗin nan rinka biyan school fees ina hannu gama makaranta wani kuma ce kai a ni gwandan jihar ɗaya abokanai na mu je mu more kawai kuɗi in baka more su ma ya more ka rasu kaga choice ɗinsa ne abin da ya zaɓa to ɗan adam yana da zaɓi to yanzu mu mun zaɓi alheri ka gan mu a masallaci ƴan uwanmu irinmu danginmu watakila ƴan unguwanmu su kuma zaɓi su zo masallaci ba suna tasha suna shedanci kenan kaga ɗan adam yana da me yana da zaɓi to wannan shine abin da kawai za ku huta sai ku rushe wacce aƙidar da wannan gaba ke daya ƙungiya ta biyu akwai murjiya almurjiya su <laughs> ƴan aƙidar almurjiya daga cikin manya-manyan ƙungiyoyi na duniya da suke danganta kansu a musulunci su cewa suke yi imani kwata-kwata aiki baya shiga cikin imani kwata-kwata inda mutum ya kuduri kawai shi kenan ko da ya bar duk wani aiki in bai aikin komai ba inda yana da kuduri ba wani matsala ko ba kai sallah ba ba matsala ko ba kai azumi ba ba matsala ko ba ka da zumunci ba matsala ko ba kai zakka ba ba matsala kawai kai dai abin da ake so imani kuma wallahi za ka shiga aljanna in ji su da fada a nan gurin su waɗannan suna ganin cewa fir'auna ma mumini ne suka ce ai shi ma ya yadda akwai Allah ai na gaskiya ya ce shi Allah ne amma dai akwai Allah so kawai abinda ake bukata a wannan aqidar murji'a kawai ka yadda akwai Allah kawai is just a belief a samu belief inna belief a cikin zuciyarka kawai sallah in za ka kwana kana sallah baya nuna cewa wai kai imanin kawai ya karu suka ce da imanin fir'auna da imanin sai na abubakar ba su da wani bambanci suka ce kuma dole duk wanda ya yadda akwai Allah to wallahi zai shiga aljanna in ji su da fada suka ce imani baya karuwa baya kuma raguwa suka ce abin da yake cikin zuciya zai yi karu ya zai ragu da imanin abubakar da wanda ya fi kowa fasikanci mazinaci a duniya duk ɗaya ne ba bambanci to jama'a wannan ma fa ƙungiya ce wai kuma tana danganta kanta ga musulunci kun ga annabi yi gaskiya da ya ce al'umma za ta rarrabu ko duka wannan ba suna kiran muhammadu muhammadu ba wanda baya cewa muhammadu wato daga nan ya kamata ku gane tunda kuna zuwa makaranta mutanen da suke da aƙidar wai kowa mutumin kirki ne akwai problem fa da zaka ce wai duk ai duk jama'a tunda kowa musulmi ne mu ba mu sa wani nuna wani bambanci a zo abana kawai da Allah we are together we are all the same wallahi we are not the same wallahi we are not the same yanzu wadannan malam gabaki ɗayan su ba musulunci suke danganta kansu kai yanzu ana faɗan aƙida su kai ka san matsala ne wannan to ga ta uku shi'a shi'a su waɗannan suna da awacciya suna san ahalil baiti suna nuna cewa suna goyon bayan Ali bin Abi zalib suna ganin su Abubakar da su Umar sun zalunci iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suna ganin ba wanda ya fi cancanta ya zama halifa bayan manzon Allah in ba Umar in ba Aliyu ba su Aliyu ai su Abubakar azzalumai ne su Umar duk azzalumai ne kafirai ne suna na Aisha duk ba mutanen kirki bane in ji yan Shi'a yasa suke la'anta suka zage su suke cewa duk sahabban annabi gabaɗi sun da sun zama kafirai in banda mutanen da ba su wuce yatsun hannu ba aliyu khadija miqdad salman al-farisi abu zar al-fari waɗannan kawai su ne kaɗan da ba su wuce ko mutum goma ba su kai ba a duk sahabbai sama da mutum dubu ɗari suka ce wallahi gaba ɗaya sun bar musulunci wannan shi'ar da kuke gani tana yawo tana sa baƙin riga aƙidar su kenan amma mutum saboda jahilci da rashin wayewa a ah, ai duk ɗaya ne ai menene wayewa da sauransu gashi a littafi a rubuce a garin nan an kewaya da karya an rubuta mata sunan Aisha mata annabi a garin nan an bi titunan garin nan masu titunan nan da kuke gani ana kiran ya Hussein a dura Abubakar Ashar a kira Hussein Husseinin da su suka kashe shi ba su suka kashe shi amma tunda ana yawo a gaban jahilai ne ba san ilimi ba su yi ba su da research ba su da bincike su suka halakar da shi amma suna kiran Hussein suna nuna wannan sauransu a Suriya ga san su je su rushe masallaci su masa bom su lika tutar Hussein a jiki ga sunan a Yaman yanzu kullum kashe musulmi suke a Yaman shi yasa kuka ji yaƙi Saudiya ta shiga tana yaƙan su iya yaƙa ga Iran tana turo musu makami daga ƙasar Iran tana turowa Yaman dan a kashe musulmi kuma idan sun gama suka ce su haura Saudiyan ma su kwace Saudiyar gaba daya yanzu wallahi abin da ake kai kenan amma mutane ba san me shi'a ba suna ganin wai shiya wani addini ne wani abin sauransu abun tausayi a ga mutum an rataya masa wannan bakari rigar yana yawo yara yan mata haka haddattawan mata haka in sun zo suna taro a cikin unguwa da bana a kawo kayan kida a rawa a yi waye waye waye sauransu ɗauki hankalin mutane me yasa mutane za su je ba za su je wurin su ba saboda ba sa zuwa wurin malamai da za su gaya musu gaskiya wani abun kuma gashi a rubuce ai kuna research ba kuna gogulin ba in kuna neman abu na duniya ku bincika ku sa a aƙidun shi'a ko da turanci doctrines na shi'a da beliefs ɗinsu ku yi gogulin ku gani ka gani in za ka iya karanta wani abu to suna daga cikin mugan ƙungiyoyin da su suka tsuguna suka haifi waɗannan ƙungiyoyi da manzon Allah ya faɗa kun ji sai ta hudu ta ƙarshe akwai al-khawarij al-khawarij su kuma waɗannan su ne waɗanda <laughs> suka yi fito na fito da Ali bin Abi Talib suka zare takwabi suka halatta jininsa suka ce za su kashe Ali bin Abi Talib su kuma su ne wanda suke fada da shugabanni masu ɗaukan makami su kashe shugaba mun san da ahlus sunna ba a yadda a fito na fito a yaƙi shugaba ba Matukar ba addini ya hana ba ba yaƙar musulunci ya zo yake yi ba ba a yadda a yi wannan ba wani tishu guda shi idan idan da mutum yana karatu ya san ya kamata zai san aqida al sunna aqida ce mai goyon bayan zaman lafiya tana goyon bayan zaman lafiya ba ta yadda da sharri da yada sharri a bayan kasa ba to khawarijawa duk inda kaji an ɗauki makami an yaƙi shugaba to ƴan khawarijawa ne sam sam ba al sunna bane al sunna baya faɗa da shugaba baya fada da shugaba to su ma wannan suna daga cikin waɗannan ƙungiyoyi suna fitowa wa yanzu wannan khawarijawan shugabannin saudiyan nan gaba ɗaya kafirai ne a wajensu har limamin maka kafiri ne a wajensu ba su yadda da wata daula wai akwai wata daula wai shugabannin musulmi ba su yadda da su ba yasa duk mutumin da zaka je yana cewa ai da gute ne ai duk yan wuta ne ai duk kafirai ne to alamar khawarija ne kuma duk wanda yake daukan makami ya rataya ya fito yayi ta kashe mutane saboda kawai ba a ra'ayinsa ba to alama ce ta khawarijawa manzo Allah cewa ko shugaban ku yana zaluntan ku to ku yi hakuri ku yi kokarin samar da gyara ta karkashin kasa ku yi gyara ayyukan ayyukan ku da mu'amalolin ku Allah baya ba shugaba sai irin ku idan kuka rike gaskiya Allah zai baku ku shugaba na kwarai in ba ku rike gaskiya ba to za a ba ku shugaban da ya dace da ku yanzu ka kaga duk shugabannin da ake bamu mu a kasar nan irin yamu yamu ne halin mu haka yake wani yana zagin wani barawo ne wani kaza kaza idan ka je shiɗin din hidimarsan makaranta ne sata sa a makarantar firamare nan ba ta yi ba amma can kuma yana zagin su, ko yana zagin shugaban kasansa ko yana zagin kaza dinsa wani yana ganin ana ha'inci ana yaudara an cuci mutane wane ne wane ne yana zagi idan ka je kasuwarsa yana daga cikin manya-manyan 'yan ciwa-ciwa da suke hada mummunan kaya suna sayarwa mutane idan ka je shagonsa gaba ɗaya kayan mutane ne bai da jari duk kayan alhazan birni ya je ka karɓo ya zo ya haɗa shagonsa da shi zai ƙara aure da shi zai sai wata mota da shi zai yi kaza da shi zai tura matar su tafi ingila da je kaza da kuɗin mutane duk ba na shi ba kaga wannan ba shugaba bane amma kaga ga yadda yake da Allah ya zo zaba mana shugabanni sai ya haɗa mu da beraye daga fiyoyi saboda mu ma a gaba muke inna Allah la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim malam yace ومن قدم أبو بكر أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم duk wanda ya gabatar da abubakar da umar da usmanu da aliyu akan dukkan sabon annabi kun ka'ida ko abubakar umar usman aliyu haka tsarin yake abubakar umar usman aliyu to wanda ya gabatar da wannan a duk sahabban annabi babu manya irin waɗannan kuma da wannan tasalsul ɗin to duk wanda ya wannan walam takallam fil baqina illa bi khairin bai yi magana akan sauran sahabbai ba sai da alheri wa da'a lahum yayi wa sauran sahabbai ya musu addu'a faqad kharaja min at-tashayyu'i awwalihi wa akhiri to hakika ya fita daga aqida ta shi'anci daga farko har karshe to anan gura abin da nake so na kai mu gare shi ya ƙwan uwana waɗannan ƙungiyoyi da malam ya faɗa su ne asalin sharri a duniya gaba ɗaya ƙungiyoyin da suka samar da rabuwar kai kun fahimci wannan da kyau ko duk wata kungiya ta bata wallahi malam tana da alaka da waɗannan alƙadariya almurji'a ashi'a alkhawarij su suka tsuguna suka haifi wannan saba'in da biyu ɗin da annabi ya faɗa ahlu sunna kuma su ne ƙwaya ɗin da annabi ya faɗa gashi da nassin hadisi maza manzala ce sataftariqu hadhihi al-umma wannan al'umma za ta rarraba ila 73 firqa a wata riwaya ila 73 milla kulluha fi an-nari illa wahida wannan al'umma za ta rabu ta saba'in da bakwai duk yan wuta ne sai guda ɗaya sai sahabbai sai suka ce wace ce guda ɗaya sai suka ce ma ana alaihi sai annabi ce ma ana alaihi yawmu ashabi mutanen da suka rayu akan abin da nake kai yau ni da ni da sahabbai na ba shi kenan ba ahlus suna suke cewa abu manzan Allah abu sabon annabi wani za ga yana da'awar yana bin Allah ana bin annabi amma shehinsa ya fi manzan Allah daraja a wajensa ko ba ka bane ba shehunsa ya fi manta Allah daraja a wajensa kimantawa darajawa wallahi ya fi sahabi da mu wake maganarsa duk taro za a yi ta maulidi ana kiran shehunai ana maulidansu amma ka ji an kira wani sahabi guda ɗaya a ce yau za a yi maulidin a sayyidina abu huraira yau za a yi maulidin sayyidina abubakar yau za a yi maulidin sayyidina usman ka taba ji ba za su yi ba saboda ba su da alaka da su malam abun nan fa a zahiri yake ya ne mai kwakwalwar majina shine bai zai gane ba wa man qala al imanu wa amalun duk wanda ya ce shukran wanda ya al imanu qawlun wa amalun wanda ya imani zance ne da kuma aiki ma'ana dole imani ba zai yi ba sai an samu wannan two components of iman a samu alkaulu ka faɗa da baka wal amalu da aiki da gangan jiki dan ka faɗa a baka baka yi aiki ba ba za ka zama imani imanin ka bai zama imani ba to ka zama murjiya kenan murji'a su sun yadda in dai mutum ya yi itikadi ma da zuciya ko bai yi sallah ba ko bai azumi ba wai mutum kawai ya ce ni ba mumini ne an zo sallah ce baran yi ba imanin sa yana da imani kaga wannan ba daidai bane to sai alu suna suka ce a al imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun dole a samu zance na baka kuma a samu gangan jiki practice aspect of it kenan kai practicing a aikace sannan kuma a samu damir zuciyarka ta yi kudiri ta yadda dole sai an samu waɗannan abubuwa guda uku sannan ya zidu wa yankus imani yana karuwa yana a kaga wannan wayar da kake gani tana da wani abu ya batir duk lokacin da mai ita ya bata ta kwana biyu uku hudu zai ga tayi low ta yi ƙasa tana buƙatar recharge ai charging ɗinta to haka imanin dan adam yake yasa Allah ce li yazdadu imanan ma'a imanihim mutane don samu ƙarin imani akan imanin su imani yana ƙaruwa abubakar ya ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallama idan muna wajenka mun zo wajenka imani fal cikin zuciyar mu ji muke kamar mu. amma mun koma gida a hafasnal ahla wal jirana wal kaza muka haɗu da iyali muka je kasuwa muka yi kaza sai mu ga wato imanin namu ya ɗan yi lo kaɗan amma muka zo wurinka sai mu ji kamar alahira muke wani me yake nunawa kaga ashe ana samun mood of increasement na imani din a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama can kuma idan an je gida an shiga harkokin iyali da kasuwa da mu'amalar da mutane ana samun yana decreasing to shi yasa aka ce shi kullun dan adam ya rinka abubuwan da imaninsa zai rinka karuwa ana samun improvement na imani to amma akwai yan bid'an da basu yarda imani yana karuwa ko yana raguwa ba sam suka ce wani abu ne kwaya ɗaya kawai abu ne kwaya ɗaya to kaga wannan ba daidai bane yace faqad kharaja min al-irja'i awwali wa akhiri ka gani duk wanda ya da imani aiki ne da baka da kuma fada da baka da kuma kuduri da zuciya malamin wannan bai karo kuduri da zuciya bayan da kuma yana ciki to kuma ya yadda cewa yana karuwa yana raguwa to ya fita daga wannan aƙida ta murji'anci da muka faɗa wa man qala as-salatu khalfa kulli barrin wa fajir wanda ya ce ya halatta a yi sallah a bayan dukkan wani mutum mai da'a ko fajiri in dai mutum musulmi ne to ba laifi za a iya yin sallah idan dalili ya kama wal jihadu ma'a kulli khalifa ana yin jihadi tare da dukkan wani halifa walam yara al-khuruj ala sultani bisayfi ko mutum ya ga cewa bai halatta a yi fito na fito wa shugaba sarki ko jagora da takwabi ba wa da'alahum bisalahi yayi ta addu'a wa shugabansa da alkhairi salaf suna cewa magabata ɗaya daga cikin magabata yana cewa inda ina da addu'ar da na tabbatar Allah yana karba wallahi la ja'altu hali sultan da nayi wa sarkina da nayi wa shugabana da in shugabana ya zama mutumin kirki yana da tasiri kaga al'umma ta zama ta kirki automatically za ga mutane suna gyaruwa saboda shugaban su na kirki ne amma na banza ne Allah ya sauke bakar kharaja min qawli al-khawarij awwali wa akhiri duk wanda yake da wannan aqida to ya fita daga wato maganar khawarija farko da karshe wa man qala al-maqadiru kulluha min Allah duk wanda yace kaddara duk daga Allah ne kaddara duka da Allah ne khairuha wa sharruha mafi alheri da sharri dillu man yasha Allah yake batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha ya shirye da wanda ya ga dama faqad kharaja min qawli al-qadariyyati awwali wa akhiri to hakika ya fita daga maganar yan qadariya farko da karshe wa huwa sahibu sunnah to wannan shine ma abucin sunna to kun ga a takaice ya ga mana aqida yan qadariya da yan murji'a da yan abun nan yan khawarij da sauransu wa bid'atun zaharat هي كفر بالله العظيم ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ويتكلمون في الإمامة wa annahum ya'maluna ya'lamuna al-ghaib fahdharhum fa innahum kuffarun billahi al-azim wa man qala bi hadha al-qawl to kaga dai gashi a littafi a gaban ka malam yace akwai wata bid'a da ta bayyana wa bid'atun zaharat hiya kufrun billahi al-azim ga bid'a nan ta bayyana ka ji ta ko akwai ta a garin ku kafirci ne da Allah madaukakin sarki duk wanda ya imani da wannan fa huwa kafirun billah in dai ya yadda da wannan abin da za a faɗa to ya kafir cewa Allah la shakka fi ko shakka babu ga ta nan man yu'minu bir raj'ati duk wanda ya imani da raja'a me raja'a akwai wasu mutane ne da wai bayan sun mutu din sai sun dawo bayan sun mutu sai sun dawo ka san me normal abin da muka sani kowa ya mutu akwai mai dawowa in dai ba kiyama ba to daga cikin aqidu na shi'a su sun yadda da raja'a aliyu bin abi talib din nan kaga mu a aqidan mu ya rasu ayi to su a aqidar su yana nan a raye zai zo sannan aisha din nan da kake ji in ji shi'a za a dawo da ita sai an zane ta za a tsayar mata haddi wai ta yi zina can an yi rufa rufa ba a mata komai amma za a tashi sai an ba ta kashi an zane ta wa ya ce duk wanda yake cewa ali bin abi talib yanzu kaga ko yaro karami ka tambaye shi ali bin abi talib ai zai ce ma ya rasu to amma wallahi malam da shi an gina musu wanda suka zurfi a cikin ta cewa aliyu wai a raye yake masu zurfafawa a cikin da shi kenan suka ce bai mutu ba yana nan cikin gajimare to in ta takaice muku akwai masu bauta masa ma aliyun ma gaba daya babu lokaci ne wallahi wata randa na zo muku da majiki ba wani abu ne sai mu sa a kwamfuta mu haska mu gani wallahi ku ga yadda ake bauta ana ya ali ya ali ya ali ya yanda ake kiran Allah Allah Allah haka suke kiran aliyu kuma kiran sallan mutanen nan ma daban ne ko yanzu ka bude rediyon Iran zaka ji kiran sallan su ba irin naku bane to ka ji ko wani ya taba ji kenan ka bude bangaren su rediyon Iran kiran sallan zaka ji kwata kwata ba irin na musulmi bane wallahi nake ga ma to waɗannan mutanen duka wairayayyu suna nan a rayu aliyu a raye yake wa kabla yau mil qiyamati kuma wai zai dawo kafin ranar tashin alkiyama kaga raja'ar kenan la ilaha illallah Allah sauke wa Muhammad bin Ali jikan Aliyun ne wannan wa Ja'far ibn Muhammad ay Muhammad ibn Ali kai da kuma Ja'far ibn Muhammad da kuma Musa bin Ja'far duka waɗannan gabaki ɗayansu wai a raye suke kuma za su dawo wai takallamuna fil imama kuma za ka ji suna yawan magana akan imama imama imama imam imam imam imam imam saboda a immarsu ne malamansu cewa wai limamansu ya alamun gaiba sun san gaibu alqur'ani ya ce ƙulla ya alamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa wa ma yash'uruna ayyana yubasun ga ya musu a duk mai daga sai ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba kuma ba san waye zai tashe su ba ba san yaushe za a tashe su ba amma shi'a suna cewa malaman sun san gaibu yana nan a cikin lafiyansu usulul kafi suka ce sun san yaushe za a tashi kiyama sun san adadin wanda suka rayu sun san adadin wanda suka mutu babu wani abin da ya buya gare su su direct suke ganowa daga wurin ubangiji malam ya ce masu irin wannan aqidar fahzarhum ka ji tsoron su ka guje su fa innahum kuffarun billahi alazim dan tabbasin kafircewa Allah mai girma wa man qala bi hadal qawl da duk wanda ya faɗi wannan to galiban zaka ga zaka ga in sun zo wuraren sa suka tara jahilai ba mai zurfin karatu su fiye fitowa fili su ga musu wannan ba amma a hankali za a fara koya ma zagin sahabi ni din na akwai wani bawan Allah da ya zo ɗalibi na ne ya ɗauko yarsa ce ya kuskure bawan ɗan shi'a ya aure ta sun tara yaya ya zo ya ta rigima da yarinyar ta daina zagin sa abubakar sai ai a zo gidansa jikokinsa suna ɗura abubakar a shari'a ce kai hankalinsa ya tashi tafi ƙarfinsa ya ce to wallahi barin kawo ki gurin malami na ya ɗauko ta kawo ita a ofis ni da ita muke magana da ita sai ta ce wai malam me ka me dalilinka na cewa ba zai halatta a zagi abubakar da umar ba barnar da suka yi wa mutane a duniya na ce ke da goyon ba ta nuna wai sai na ba ta hujja da dalilin da ya ce kar a zage su yanzu ba ni nake bin ta ni nake bin ta bashin fa wa ce ta zage su amma saboda renin hankali wai in kawo mata dalilin da kar a zage su na yi ta kamata na yi ta kamata na bi ta a haka ɗin daga ƙarshe sai ta ce littafi take so a bata a littafi ta gani a rubuce na ce yanzu duk gemun nan nawa bayanin nan da na miki baki gamsu ba kenan ta ce ita dai a bata a littafi wala uban yana gani har yanzu ina gano yanda bawan Allah ne yake cikin damuwa akan al'amarin yansa to shi yasa da yawa illar da suke mana shiya suna faɗa suna ce ku je ku yi ta wa'azin ku kuna cewa kaza mu je mu aure 'ya'yanku na sha fada ina maimaita wallahi malam ko mahaifinka ko dan uwanka ko danginka su basu damu da binciken aqidar wani ba za a ba da yar uwarka ko danginka kai kokari kai ka da hankali kai emphasizing akan aqidarsa yanzu malam akwai riba dan uwarka ka ba da ita aje wani mai zagin sabai a aure ta ku samu jikoki yan shiya a gidanku to illa da suke mutane kenan ka kare kiyayya sai zo aure ka ya za ka yi da ita ita tafka rikici ita kuma ta ce in ba shi ba sai rijiya ku ce a ah, sai ka ji tsofaffi suna yau menene ba musulmi ba ne tsohuwarka ta ɗanbatta ko ta gujungu ita za ta fara zuwa ta kawo maka matsala wallahi nake gaya ma saboda su sun zama ma wani akida da dattawa abokanan babanka wanda ba zo ne zurfin karatu suka yi ba to ba musulmi ba ne mu ba gaskiya a daina kawo mana wani bambanci wani addini da wani akida kai ka je ka rike akidarka ka kyale yarinya da akidarta haka kawai za a kife ka shike ne ya kwashe ta ai malam rashin ilimin akida illa ne yanzu kaga in ba ka zauna a makaranta ana gaya maka wannan ba ya za ka yi kyamatan waɗannan mutane kuma ya ilahil alamin wai mai amfanin rayuwar nan da mutum zai zo ya rayu bai da akida ne mai amfanin ta to akwai masu wannan Allah kiyaye قال طؤمة بن عمرو وسفيان بن عيينة رحمهما الله من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي فقد رفض آثار رسول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن قدم الأربعة على جميعهم Wata rahama, alal وكف na زللهم وهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب malam yake cewa ga wani ga wasu maganganu da ya kawo na tu'ma ibn amr da sufyan ibn uyayna ta Allah musu rahama duk wanda ya tsaya akan usman da aliyu kun san an samu bambanci akan yan goyen bayan usman da yan goyen bayan aliyu fada wannan saboda yana goyon bayan usman ne ta zagin masu bin ali ko ya zagi ali wannan kaga ya wuce gona da iri wannan kuma da yana goyon bayan aliyu ya ta kafarta usman ya kafarta duk masu san usman gaba daya to shine suka ce duk wanda ya wannan ya zama dan shi'a ya dauki dabi'u irin na yan shi'a su ne masu zagin wani saboda goyon bayan wani shi'iyun yace wannan ba zai zama adali ba la yu'addalu ko magana kakka masa ka rabu da shi kawai wala yukallamu kenan wala yujalasu ka daina zama da shi shi'iyyun yutabarra'u minhu dan shi'a ne a guje shi kawai wanda kuma ya gabatar da Aliyu akan Usmana to shi kuma rafidi ne shi ya zurfi ma ka sa akwai wanda suke ganin ma asman din ma gaba ɗaya kafiri ne uzubillah ku yi haƙuri kalmomin ba su da daɗi wala koyi shi na faɗi su sai na ji wani rasu to amma ilimi ne ba za ka ɓoye ba dole ka faɗa saboda kar wani ya je ya ji a wani wuri a gaya masa akasi ba daidai ba in ka ji yadda yan shi'a suke la'anta sayyidina usman abin ba a cewa komai la'anta zagi batanci mutumin da annabi ya bashi ƴaƴansa mata guda biyu mutumin da annabi ya ce mala'ikun Allah ma kunyarsa suke ji mutumin da kafin ya bar duniya manzo Allah ya masa garanti ya ce wallahi kai dan aljanna ne amma shi la'anta sa suke duk wanda ya wannan faƙar rafa za a asabir sulaya ya zubar da ko ya watsar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya musu rahama wanda ya gabatar da mutum hudun nan aliyu ai abubakar umar usman aliyu ya gabatar da su akan sauran sahabbai na'am aqida ta kware ka yadda duk sahabbai gaba ɗaya waɗannan guda hudun su ne a sama sauran kuma kai musu addu'a Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama wa kaffa an zalalihim ko mutum ya kame dangane da zalal su, me zalal wato shortcomings nasu ‘yan kurakure wanda ba su kai sun kawo ba ka kame bakinka yan adam ne za su iya ba daidai ba to wannan shine aqidar ta kwarai wannan to ala tariqil istiqamati wal huda fi hadha bab yana kai istiqama da shari'a a wannan babi insha Allah ta'ala was sunnatu kaga abinda ake nufi da sunna a wannan babi akan harkar sahabbai an tashhada annal asharata الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنه من أهل الجنة لا شك فيه جماعة سنة تقولي تفي سبيل الله بهيانيا با كيد waɗannan mutane guda goma da annabi ya musu alkawari da gidan aljanna to fa lalle dinnan yan aljanna ne babu shakka a kai duk wanda ka ga yana shantin ko yana rawa ko yana je kaka dawo yana raba kafa akan harkar bai ko waɗannan mutanen goma bai yadda da cewa yan aljanna bane to ya karyata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin hadisi manzon Allah ya faɗa abubakarin fil janna wa umarun fil janna wa usmanu fil janna wa aliyun fil janna wa zubairu fil janna wa talha fil janna wa sa'ad bin abi waqas fil janna wa sa'idun fil janna wa abdurrahman bin auf fil janna hadisi imamu turmidi ce duk yan aljanna guda goma ya jero su ne ake cewa ashratul mubashiri na biljanna mutane goma da aka yi musu albishir da gidan aljanna malam ce to dan ahalu sunna na kware zaka ga ya yadda da wannan hadisin na annabi baya raba gaba akai amma yanzu malam dan shi'a ka isa ka kawo masa wannan hadisin ka ce wai wai wai waɗannan waɗannan yan aljanna ne ba su yadda da su ba halifofin nan guda hudu da Dalha da Zubair da Sa'ad bin Abi waqas da Sa'id bin Zaid da da da kuma Abdurrahman ibn Auf da Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah wani mawaki yace Sa'dun Sa'idun wa ibn Auf wa Talhatun wa Amir Fihr wa Zubair al-Mumaddah wadannan sune mutane goma da manzo Allah musu albishir da gidan aljanna la shakka fi ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط كاجي jama'a duk salati ba a keɓance wani mutum guda ɗaya mun gama wancan babin yanzu mun shiga wani babi salati ba a keɓance wani mutum guda ɗaya da ya mai salati in ba manzan Allah ba da iyalan gidan shi duk girman malamin ka da darajar ka ka zo ka mai salati irin na annabi amma ina gaya maka subhanallah akwai waɗanda ake musu amma salati ma sujjada ma sujjada saboda yana da kayan rawani da dogon carbi da alkyabba sai a zo a kafa goshi saboda tsabar ana sansa a kafa goshi ana mai shi kuma yazo yana shafa ma gadon bayan kamar yadda mai akuya yake shafa gadon bayan akuyarsa Allah ka raba mu da dalal malam wasu fa ba su ci san zuwa duniya ba an yi wannan a ƙasar nan an yi wannan a ƙasar nan mun yi ta wa'azi mun yi ta bayani cewa ba daidai ba ne wani ya zo yana tarar da aikin banza bayan Allah malamai waliyan Allah Allah ya ba su daraja ya ba su ɗaukaka wasu mahasada suna musu hasada yau dan me dan an su sujada bai cancanta ba ne yanzu wannan kaga ai magana ce ta atsifa ta bala'in jahilci da rashin hankali da shirbici da dabbanci da kidahumanci yanzu wannan kuma dalili ne ai hasada ake masa Allah ya bashi daraja ya bashi dauka yanzu dan Allah ba mutum daraja ya bashi daukaka duk darajar su daukakar sa da abin ya kai mamanka da babanka ne to an ce kai sujuda wa mamanka da babanka ina magana la tasjudu li shamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ina magana da Allah hana ayi sujuda kowa an ba shi ba amma a zo ayi wa dan adam to illar zurfafa wuce gona da iri kenan wajen girmama wasu bayan Allah takdisul ashkhas ake cewa to karka gware wani da yi masa salati irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan salatin annabi ibada ne ina fata ana fahimta amma addu'a ana iya kowa kowa ana iya masa addu'a wannan ba a hana ba wa ta'lamu anna Usman bin Affan qutila mazluman to yana daga cikin aqida daga sunna lalle ka yadda Usman bin Affan an kashe shi ne a matsayin zalunci wa man qatalahu kana zaliman wanda ya kashe sayyidina Usman ya zama azzalimi wannan raddi ne da ga aqida Shi'a da suke ganin cewa kashe Usman daidai ne zuwa suka yi malam har gida suka yanka shi yankan rago abin ba daɗi fa suka tsaye da komai cat a madina alhamdulillah babu sahabi ɗaya da ya kashe shi daga masar daga iraki daga ƙauyuka aka yi kwamba suka zo suka ce za su halaka shi suka kewaye gidansa kwanaki baya iya fitowa sallah ali bin abi talib yake yin limanci dan da ya fito za su halaka shi Sabai suka ce za mu yi yaƙi mu kare ka yace in dan ni ne ban yadda a kashe a zubar da jinin mutum ɗaya saboda ni ba ba dai kashe ni za su yi ba bismillah su kashe ni Allah haka suka hauro gidan mutumin nan mala yana karatun alkur'ani wani ya same shi da karfe wali ya billah karfe mai tsini ya soka a kunnensa sai da ya fito ta kunnen da hagun bayan wannan wani ya bi shi da adda ya yanka sai da suka yanki suka yanka shi tilas yankan rago Sai na Usman ibn Affan matarsa Na'ila ta zo za ta kare shi suka sare hannunta da takobi kokarin kare shi nan sai aka sauke mata hannunta kawai sai yan yatsun ne jale jale kawai kini suka yi tafiyarsu suka ce Aliyu ya hau mulki kawai shine muawiya bin abi sufyan yana sham gwamnan sa ne a sham sai ce to ali bin abi talib da ni da jama'ata da muke ƙasa sham gaba ɗaya ina shaida maka wallahi ba za mu yi maka mubaya ba mu yadda cewa kai shugaban musulunci ne duk da kai ahalul baiti ne kani kake ga manzon Allah sallallahu alaihi wala sai ka kama waɗannan mutane suka kashe sayyidina Usman dan ga suna a karkashin ka suna tare da kai a gwamnatin ka saboda suka kashe sayyidina Usman din kuma suna tare da Aliyu kuma suna nan yana kallon su suna kallon sa suka kashe shi dan Aliyu ya hawo na'am Aliyu bai yadda da wannan ba bai goyi baya ba bai ba da gudummawa ba ba da ra'ayinsa ba ne baya so amma su suna ganin kamar on his favor ne suka yi wannan abu to auya ce wallahi ba za mu yi maka baya ba abin da ya dace da hankali sai aka ɗauki wannan yatsun nan na'ila mata usman da rigar da suka yanka sai na usman da jinin aka kai ta sham ranar juma'a ya zo zai hau mumbari ya rataye rigar da aka kashe sai na usman din da hannun mata sai na usman din malam dattawan da suke masallaci gaba ɗaya aka yi ta kuka kawai hudubar da bata yi ba kuka kawai ya ce to ga abin da aka yi wa halifan manzan Allah a madina wannan hannun mata sai na usman ne ya ce waɗanda suka kashe wannan bawan Allah usman bin affan suna nan yanzu a madina suna wajen ali bin abi talib ga aliyu ya turo za wai mai masa mubaya akan wannan to bara mai masa mubaya ba wallahi sai an kama waɗannan mutane an kashe su kamar yadda suka kashe halifan annabi sallallahu alaihi wa sallam kula da kyau daga nan aka fara samun rikici da sabani na addini a cikin musulunci ali bin abi talib ya ce a'a ni ba zan fara mulki na da kashe mutane ba shi kuma wijhatun nazar fahimtar su kenan to wannan shine ya jawo yaki tsakanin aliyu da muawiya akai ta zubar da jini mala duk kuma gaba ɗaya musulmi da musulmi aka ta kashe mutane akai ta kashe mutane akai ta kashe mutane abin mamaki su kashe junansu kuma su zo su tsaya su haɗu su yi musu sallah shine malamai suke cewa sabani a cikin musulunci bambancin ra'ayi a cikin musulunci da fada da juna bai da kyau sai dai in mutum bai karanta tarihin musulunci ba to a nan gurin yan uwana duka gaba ɗaya wannan fitintunu ne suka faru babin ilimi ne kawai musulunci ya hana mu mu ɗauki sites a wani ne mai gaskiya wani bai da gaskiya kana ɗauka wannan site ɗin ka shiga layin waɗancan mutane ka ɗauka cewa kowa ijtihadi yayi Allah ya fi musu kawai gaba ɗaya Allah kiyaye mu malam yake cewa duk wanda um, yawa ka sani cewa su ma an kashe shi fa man aqarra bima fi hadal kitabi duk wanda ya tabbatar da abin da yake cikin wannan littafi kuna nan ina tare da ku muka ta karanta wannan littafi kun ji abin da ke cikin sa ko to duk wanda ya tabbatar wa amana bihi wattakhadahu imaman ya rike wannan yayi imani da abin da ke cikin littafi ya rike littafin a matsayin jagora walam yashukka fi harfin minhu bai shakka a cikin harafi ko ɗaya ba ولم يجحد حرفا واحدا بمسنت حرفي ko ɗaya ba huwa sahibu sunnatin wa jama'a wannan ya zama dan ahlus sunna wal jama'a wannan shi wannan shine kundin ahlus sunna wal jama'a aqidun ahlus sunna sharh sunna na imam barbahari Allah ya masa rahama kamilun ya cika a wajen sunnarsa qad iktamalat fihi jama'atu kuma lallai jama'a ta haɗu a kansa ma'ana hakammalar sunan jama'a ta tabbata kansa wa man jahada harfan min ma fi kitabi wanda ya musanta wani harafi daya a cikin wannan littafi aw shakka fi harfin minhu ko ya shakka cikin harafi da aqida aw shakka wa waqafa fa huwa sahibu hawan yayi shakka ya tsaya ya ce shi ba zai aiki da abin da ke ci wato wannan gaskiya dan bid'a ne lalle ku da mun dan bid'a bare su wannan littafin ba kuma barin ga muku wani barin ba ku ne sikirat wannan littafin ko wallahi ba wani dan bid'a da ya isa shi ya karantar da shi kaga dai littafin kaga sunansa sharhu sunna shi sa kaga ana cewa sunna sunna aqida ne a ciki dan ma'anar sunna daga cikin ma'anar ta aqida duk dan bid'a nuna na dan bid'a wallahi bai zai dauki wannan littafin ya koyi wa ɗalibansa ba saboda zai buga wa kansa guduma ce wanda bai tashi ba so duk inda ka ji ana karantar da wannan littafin to insha Allah karin kwantar da hankalinka ahlus sunna ne kuma yana da kyau duk ahlus sunna ya san shi ya zama yana da shi dan shine zai zamanto maka jagora ya haskaka maka hanya shi dadin sa baya wani boye boye zai gaya maka gaskiya kawai so ka san yanzu ba lokacin boye boye bane ka gaya mutane gaskiya kawai kafin ka mutu Allah nan da mu malai ce wa man jahada aw shakka fi harfin min alqur'ani aw fi shay'in ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya musanta wani abu na alqur'ani ko wani abu da ya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laqiya Allah ta'ala mukaddiban ya gamu da Allah yana mai ƙaryata alqur'ani da abin da ya daga annabi wattaqillaha wahdar wa ta'ahad imanaka to karka zama irin wannan ka ji tsoron Allah ka kiyaye imaninka ka bibici imaninka wa min as-sunnati Allah tuti'a ahadan fi ma'siyatillah daga cikin aqidar sunna din nan kada ka yadda kai wa wani da'a a cikin saban Allah dan manzon Allah yana cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq yace kuma innama ta'atu fil ma'ruf kuma shi yasa duk waɗanda suke yi wa wasu da'a akan abin da yake bai dace da abin da Allah ya so ba sun zama kaman wato masu aqida irin ta kafirai innam ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam ba a yi wa kowa da'a wajen saba manzan Allah kowa ya shi in dai manzan Allah ya ce a yi kaza wani kuma ya ce ba za a yi ba to kowa ya wani na wala ba abin sa walal ne ko iyaye ne guda biyu sai dai a ba su hakuri ya ce ba bai hakuri annabi ya faɗa ba zagi ba rashin mutunci ba komai a ba su hakuri a ba annabi ai kwarai da gaske a ah, lokacin da za ana tukuikuyanka yau mai fidul mar'uci za ta yi aiki a kanka kai mai uzuri wataƙila dattijan ka bai fahimci sunnar ba wataƙila mamanka ba ta fahimta ba kai musu uzuri yanzu wani dan waya bugo mun waya ana yawan bugo waya akan wannan haka muka Allah mun je karatu mun fahimci cewa haramun ne zuwa gidan boka an ce in ka je gidan boka ka saba manzon Allah sallar kwana 40 babu kaza kaza ce amma wallahi mahaifiyata malam kullun ta cika ni guraye duk dan nadan sai ta tara mun guru wallahi kuma sai ta dauke ni ta ce mu je unguwa da ita ashe gidan boka take kai ni ta ji ta zaunar da ni wani guri an ce in cire hulata na cire na ga mutumin nan boka ne wallahi ta ce a kafe min shi <laughs> to ga gani wani yana cikin ɗarfin rufin asirinsa da arzikinsa yana ɗan jalabtawa ɗan biznes ɗinsa tsohuwarsa ta zo tana ta mai kwashe-kwashe a kawo masa rubutun sha gobe a ɗebo masa layu a ce je ka rataye wannan a ƙarƙashin su tiyarin motar ka je ka binne wannan a filin ka je ka shagon ka rataye wannan zo ka muje kaza a turo masa malamai yan bokaye su zo su zauna a ba su kuɗi su yi waye-waye wata rama a ɗauke shi a ce sai an kai shi Nijar ya je an ba shi maganin kaza da kaza haka ake to irin wannan idan ka fahimci wannan sai kai kokarin bayyana musu cewa Allah yake bayarwa Allah yake hanawa to kada ma Allah ya jarrabe ka da wannan kada Allah ya jarrabe ka da wannan la ta'ata li basharin fi ma'siyati Allah wal khalqa ajma'in duk halitta gaba ɗaya ba a musu da'a ba wani adam da ake mai da'a wajen bin Allah wajen kin bin Allah wala yuhibbu alaihi wala yuhibbu alaihi ahadan kuma ba a fifita son wani akan Allah wa karahu zalika kullahu ka kyamaci wannan a ka kyamaci haka dan bai kamata a danganta wa Allah tabaraka wa ta'ala abin da bai dace da shi ba wal imanu bi anna tawbata faridatun alal ibad ka yadda cewa kai imani lalle tuba farilla ce akan bayi gaba daya wa an an yatubu ila Allah min kabiril ma'asi wa saghiriha mutane su tuba zuwa ga Allah daga babban zunubi da karamin sa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuhan asa rabbuhu an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar har zuwa karshe Allah ubangiji ya faɗa a tuba zuwa ga Allah a nemi afuwarsa tuba din nan dole ku yadda a ranku in mutum ya laifi ya tuba zuwa ga Allah zai samu ramar ubangiji kuma wajibi ne wa idza fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات حرزوا كرشي إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله aliman hakima walaysat at-taubatu lil ladina hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an ya kiyaye yi shaida ga wanda annabi ya masa shaida da gidan aljanna sahibu bid'atin ya zama ma'abucin bid'a annabi kace a'a shi'a kenan ya zama sahibu bid'atin wa dalala shakkun fi ma qala sallallahu alaihi wasallama ya zama mai shakka akan abin da manzon Allah ya faɗa ya kamata a shakka akan abin da manzon Allah ya faɗa ai bai kamata a shakka akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ba Allah ya yarda da sabon manzon Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka ta shajarati fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fatan qariba والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار هرزوا قرشي قال مالك بن أنس رضي الله رحمه الله إمام مالك ومن لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين دون دي لزمت سنة كما يكبتد sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zarge su ba ya mutu akan haka kana minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin zai zama cikin annabawa da siddiqai da shahidai da salihai wa in kana lahu taqsirun fil amal ko da ko yana da tauyewa a cikin aiki wa qala bishr bin al harith as sunnatu hiya al islam bishr ibn al harith yana cewa kun ga sunnan nan fa ita ce musulunci wal islamu huwa sunna musulunci kuma shine sunna din وقال فضيل بن عياض رحمه الله فضيل بن عياض الله يقال مسا رحمه هنا تشوا اذا رايت رجلا من اهل السنه اذا كغا متين cikin اهل السنه فكانما ارى اذا رايت زي زما شيني دي دي tunda ya ce faka anna ma ara idan ra'aitu rajulan min ahli sunna faka anna ma ara rajulan min ashabi rasulillah yace wallahi in naga mutun cikin mutanen mu ahli sunna sai ga kamar naga wani sahabi ne kaji masu san ahli sunna ke sallallahu alaihi wasallam wa idza ra'aytu rajulan min ahli bid'a idan kuma naga wani mutum cikin mutanen bid'a fa ka'annama ara rajulan min almunafiqin wallahi gani nake kamar naga mutum cikin munafikai duk inda naga dan bid'a to gani nake kamar naga wani wato naga wani naga wani munafiki Allah kiyaye وقال يونس بن عبيد رحمه الله وانا فدس الرسول yace al'ajabu mimman yad'u al-yawma ila sunna abun mamaki ga mutumin da ake kiransa yau izuwa ga sunna wa a'jabu minhu al-mujibu ila sunna ko wato ana kiran mutum izuwa ga sunna ya kibi yace abinda kuma yafi kowa abun mamaki da burgewa shine wanda za a kira shi sunna din kuma ya amsa Allah samu cikin mabiya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana ibn aunin rahimahullahu ta'ala ya kula inda maut ga wani kuma yana inda ya zo mutuwa yake faɗa as-sunna as-sunna wa iyyakum wal kafin ya bar duniya yake gaya wa iyalinsa ku rike sunna ku rike sunna kar ku yi bid'a hatta mata har ya mutu Allahu akbar wa qala ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala ahmad ibn hanbal imam ahli suna wal jama'a Allah ya masa yake cewa mata rajulun min ashabi faru'iya fil manam wani mutum ya mutu cikin jama'a ta almajirai na ya ce sai aka gani a cikin mafarki aka gan shi faƙala ƙulu li abi abdullahi ya ce ku gaya wa imamu ahmad abi abdullahi alaika bis sunna wani mutum ne cikin almajiran imamu ahmad ya rasu aka gan shi a mafarki sai aka ce gashi yana cewa a gaya wa imamu ahmad ka ce wa mutane su rike sunna ba fa inna awwala man sa'alani rabbi an sunna Allahu akbar awwala ma sa'alani rabbi abinda Allah ya fara tambaya na akan sunna bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allahu akbar Imam Ahmad kenan wannan almajirinsa kenan aka gani a mafarki yana faɗa wannan to shi yasa ya wasiya ce to jama'a ku rike sunna wa qala abul ali rahimahullah imam abul ali Allah ya masa rahama ce man mata ala sunnati duk wanda ya mutu akan sunna masturan fa huwa siddiqun al-i'tisamu bi sunnati naja yana cikin satr rufin asiri to wannan ya zama mai gaskiya ya zama mai gaskiya tunda ya mutu akan sunna yace riko da sunna fa jama'a shine tsira wanda ya riko da sunna shine ya tsira manzo Allah ce fa inna man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين التي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وقال سفيان الثوري كدوب يديك تكاوم غنغنم مالا مالا سفيان ابن سعيد الثوري yana cewa wannan duk maganganu ne akan bin sunna idan kana neman maganganu salaf akan riko da sunna ga su ana an tara ma a ƙarshen littafin nan sufyan ibn sa'id al-thawri rahimahullah yace man asgha bi udhnihi ila sahibi bid'atin duk wanda ya mika kunnansa ya karkatar da kunnansa zuwa ga ma'abucin bid'a kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha to ya fita daga kulawar ubangiji kuma an danganta shi zuwa ga wannan bid'a din yani ilal bid'a Allah kiyaye mu wa qala abu daud bin abi hind daud ibn abi hind yace aw tabaraka wa ta'ala ila Musa ibn Imran Allah yayi wahayi zuwa ga nan Musa dan Imrana la tujalis ahlal bid'a ku duba da Allah Musa fa Musa bin Imran Allah yace da shi kakka zauna da yan bid'a fa in jalasahum fa haka fi sadrika shay'un idan har ka zauna da su wani abu ya ɗarsu a cikin kirjinka mimma yaquluna akan abin da suke faɗa bibta fi nari jahannam sai a afkaka a cikin wutar jahannama daga kabba ya kubbu ne shine ukbibta sai a kabba ka a jefa ka cikin wutar jahannama Allah kiyaye mu Fudail ibn Iyad ya sake cewa man jalasa sahiba bid'atin lam yu'tal hikma duk wanda yake zama da yan bid'a to gaskiya za a cire masa hikima kan a cikin zuciyarsa illa zama da yan bid'a kenan ahlul bid'ah amma ka ga wai mutum wai ahlus sunna ne wai wai wai ana shame shame da shi ake taron maulidi da bikin maulidi nan an zo kuma a ce ai mun fahimta a a kun kusa dai ai ya kamata ka nuna musu ba daidai bane amma ka zo ka yi tarayya da su kuma gefe ka je ka ce musu ba daidai bane ba daidai bane kuskure ne Fudail ibn Iyad yake cewa la tujalis ma sahibi bidatin kakkarin ka zama tare da mabucin bid'a fa inni akhafu an tanzila alayka la'na ina jin tsoron kada la'antar Allah ta sauka gare ka wallahi ka zauna dan bida sai dai in wa'azi zaka yi masa amma ba wa'azi zaka yi mai baka ne sance shi Fudaili ibn Iyad ya sake cewa man ahabba sahiba bid'atin ahbata Allah amalahu duk wanda yaji yana kaunan ma'abucin bid'a to fa aikin sa ba Allah zai lalata shi Allah ya bata aikin sa wa akhraja nurul islam min qalbihi kuma Allah zai cire hasken musulunci ko ya cire hasken musulunci daga zuciyarsa fudail ibn iyad ya sake faɗa man jalasa ma sahibi bid'atin fi tariqin fa fi tariqin ghairihi duk wanda ya zo ya zauna tare da wani bid'a a wata hanya to kai ka tsallake hanyar ka koma wata hanya wa qala al-fudail bin iyad kumadu man azzama sahiba bid'atin faqad aana ala hadmil islam duk wanda yake girmama dan bid'a to wallahi ya taimaka wajen rushe musulunci wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in duk wanda ya zo ya saki fuska da murmushi ga fuskar ma'abucin bid'a faqad khaffa bima anzala Allah azza wa jalla ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle ya wulakantar da kaskantar da abin da Allah ya saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗancan kungiyoyin da aka lissafa mana waɗannan ake faɗa ake faɗa waɗannan kungiyoyi kun ji ai ai kun ji aqida su su akwai wani shakka dan an faɗi wannan maganganun akan su so da an ce ahlul bid'ah waɗannan su ake nufi da 'ya'yansu da kannansu da buzurarsu فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد ومن زوج كريمته من مبتدع من مبتدعا فقد قطع رحمها duk wanda ya dauki yarsa ya bawa dan bid'a ya aura to ya yanke zumuncinta babban aiki ke da shi yasa aka ce ku binciki aqidun masu auren ƴaƴanku zamani ya zo da naka zaka bawa danka wanda iya yadda da kai ka yadda da aƙida sai ya yadda da ta ka bashi tunda bai yadda da aƙida ka ba ya je nemo irin ƴan aƙida sai aura amma yarka bayan wahalar tarbiyya akan sunna kuma ka dauke ta ka mika ta ga dan bid'a kana sunna yarka tana tattaki bare kuwa nan kuma ka zo ka cika masallaci kana da ko ake ta kwamiti da abubuwa gaba ɗaya kuma yarka tana tana tattaki ko yarka ta tafi abin wai wani dan uwa ne ya auri yarinyar sa budurwa abin ana zaman zaman sai aka aiko mata da kati wai babanta ya aiko za ta je gida za ta yi sati biyu kwanan maulidi akwai wasu maulidai da za a cikin gari na kofar shehi na kaza za a kwana ba za a tafi ba sai sha biyu na kofar kaza za a tafi ya ba da ita kwana wannan sati biyu shine yake neman fatawa kai sai ka bar ta tafi awa akramkallah ba daidai ba ne ya ce wa man ta mubtadi in lam yazal fi sakhatin min Allah hatta yarja duk wanda ya bi jana'izar dan bid'a bai gushe ba yana cikin fushin Allah wallahi sai ya dawo Fudail ibn Iyad ya sake fada kai wannan mutum ya bada gudunmawa akan sunna man jalasa ma sahibi bid'atin warisahu al-a'ma duk wanda yake zama da yan bid'a to lalle za a gadan masa makanta kuwa ta kin gane gaskiya Hudayl ibn Iyad ya sake cewa akulu ma'a yahudin wa nasrani gwanda in ci abinci tare da yahudi da musari wala akulu ma'a mubtadi in baran ci tare da dan bid'a ba dan ni na san ba yadda zai bai yahudi ba nasari yazo ijani ba zai ba zan yadda ijani ba amma dan bid'a zai iya zuwa min da alamar musulunci musulunci ya jani wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid ni ina so a samu katanga ta karfe tsakani na da dan bid'a wa qala al-fudail bin iyad إذا علم الله annahu الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر Duk wanda Allah ya gane cewa yana kin ɗan bid'a to Allah zai yafe masa wa in qalla amalu ko da aikin sa ne wala yakun sahibu sunnatin yumali sahiba bid'atin illa nifaqan ba yanda za a yi ma'abucin sunna ka yana tarayya da ma'abucin bid'a wallahi sai din ta hanyar munafurci wa man a'rada bi wajhi an sahibi bid'a duk wanda ya da fuskarsa daga ma'abucin bid'a mala Allahu qalbahu imanan to lalle Allah zai cika zuciyarsa da imani wa man intahara sahiba bid'atin amanahu Allahu yawmal faza'il akbari duk wanda ya daka wa ma'abucin bid'a tsawa akan bid'arsa to lalle Allah zai kubutar da shi daga ranar firgita babba wa man ahana sahiba bid'atin rafa'ahu Allahu fil jannati mi'ata daraja duk wanda ya ainihin wato wulakantar da ma'abucin bid'a saboda bid'a da yayi da saba manzon Allah to Allah zai ƙara darajarsa fala takun sahiba bid'atin fillahi abadan kai mai karatu kakka yadda ka zamanto ma'abucin bid'a kwata kwata har abada intaha wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wannan shine karshen wannan littafi mai albarka na sharhu sunna na imam abi muhammad hassan ibn ali ibn khalaf al-barbahari wanda ya rasu shekara ta 329 Allah ubangiji ya yafe masa Allah ya ji kansa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji a cikin wannan littafi wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya rangwanta mana ya kuma yafe mana ya sa aljanna ce makoman mu wanda aka faɗi wata magana bai ji daɗi ba kuma sai haƙuri mu ma a littafin mu karanta gashi nan kuma mun kammala shi mun kuma faɗi amanar Allah muna fatan Allah ya ba mu nasara dacewa zan ba da kyauta zan ba da kyauta waye zai gaya min ranar da muka fara karatun littafin akwai kyauta mai tsoka waye zai gaya min na biyu waye da shi muka fara karatun nan bango to bango ranar asabar ne mana akar Allah? waye zai iya tunawa da shi aka fara bismillah rahman rahim kana duba ko ka rubuta date ne ko a ina sane ne wannan tambayin? saboda in an fara karanta littafi ba ka rubuta date kuma an gama ma yanzu ba lalle bane wani ya rubuta magabata in za su fara rubuta karanta littafi sai su rubuta littafi kaza na fara karanta shi a hannun malami na malam wani ranar kaza lokaci kaza a masallaci kaza bayan an gama kuma sai mutum ya zo karshe ce alhamdulillah a ranar kaza da karfe kaza lokaci kaza na gama karanta littafin nan a hannun malami na wani kaza da kaza da kaza to wa zai gaya mun shekara na mu kai muna karanta littafin nan to ina jin wannan tambayoyi da na muku da kuka amsa wa shi zai samu dakatar da karatun nan gabaki daya sai mu rufe to ina liman <laughs> an ci tuwon masara an gama kenan an daɗe dai ana yi ko Allah ya sa albarka kun ga wata-wata ake karatun nan ba mu taɓa yi mata sau biyu ba sa duk abin da ka sa shi a gaba za ka gama shi ku duba yawan shiga shi an kammala shi alhamdulillah abinda na iya sani cewa muna da mafi rinjayen littafin na a rikodin ciko rikodin ɗinku akwai da farko ne to sai ka je ka ji a kasar ɗin watakila za ka ji kwanan wata eh insha Allah ta'ala so waɗanda suke da bukata sai su zo wurin hukumar wannan kwamiti na masallaci muna da shi a rikodin ni ma zan duba na wasu yan har haɗa muku sai a yi maja ko <laughs> sai a hada um, um, um, ban sani ba ban sani ba littafin da za mu ci gaba da karanta insha Allah ta'ala wata mai zuwa da yardar ubangiji ku yi hakuri da dan abin da Allah ya sa albarka a cikin wata ɗayan wallahi bayan da zan yi ko yanzu nan kafin na zauna a kai wani irin ciwon kai zazzafa ne yake damuwa kawai dan na ce satin can an sanar bana nan ba a tuntube ni ba aka sanar kuma na ce kar a sanar tun da na wata ne zan iya manta sai an gaya mu kuma aka sanar ba a gaya mu sai bayan sanar ba a gaya mu ni kuma bana Kano ma ina neja a ranar ta ku ko jirgin sama zan hau ai ba zan zo mu karatu hukuma ba to ba lokaci ne akwai matsaloli da yawa na rashin lokaci amma dai muna fatan Allah ba mu yalwa abin nan kuma kun sani cewa ina kaddara ku kwarai da gaske wallahi na san wurin nan yana da bukatar a karantar kisa nake haƙuri nake daurewa nake zuwa kuma akwai alamar samun nasara da ci gaba da babban burin mu shine mu ga an isar da sakon Allah kuma ana aiki da abin da Allah ya faɗa kuma wannan ita ce dai aqidar ta mu ba mu da wani abu da yake is hidden a boye abi Allah abi manzon Allah laysa illa banda wannan ba wani abu kawai shikenan so akwai wani littafi yana da kyau kwarai da gaske Um, uh, yana magana ne akan wato wato wato irin barna da laifuffuka da mutane suke aikatawa yanzu a bayan ƙasa wanda dan mu guje su mu kiyaye su shi ke so mu sashi mu karanta shi muna bin sa ɗaya bayan ɗaya da ayoyi da hadisai da maganganun malamai a kai, shi ne littafin alkaba'ir na imamu Zahabi littafin me alkaba'ir na imamu Zahabi abin da yasa na sa littafin saboda kaga Galibin yanzu rayuwar mu zunubi ya mana yawa laifuffuka sabon Allah ya yi mana yawa caca zina luwaɗi, sata zalunci annamimanci yaudara cutar iyali ƙimbin iyaye da sauran abubuwa duk wata ƙazanta da ka sani da ti da Allah ya haramta ya ce kada bawaye in ka kiyaye waɗannan to za ka samu rayuwa mai tsarki to yin wannan ɗin zai taimaka mu samu wani wato wani immunity wata kariya ta musamman insha Allah min Allah daga ubangiji kuma ba shi da wahala samu kuma ba shi da wahala yana nan a kasuwa ana sai da littafin sai a yi kokari kafin wata mai zuwa a mallaki littafin yana nan a kasuwa ana sai da shi alkaba'ir na imamu zahabi ka riƙe fa na imamu az-zahabi na imamu zahabi alkaba'ir dan karami ne bai kai wannan girma ba shi ma in Allah ya taimake mu muka sa ƙarfi kai mai tukin tsaye sai mu sauke shi da wuri bi idanillahi ta'ala zai yi kyau kware da gaske zai yi kyau kware da gaske da da a ce wala Allah ko hukumar masallaci ko kwamitin masallaci suna da dama su je su fanso wannan littafin su zo su siyarwa da mutane zai yi kyau don wani watakila ba lallai bane iya zuwa kasuwa ko ma ya manta amma kamar rana asabar din da za a zo ko kuma a cikin watan ga dalibai da suke nan gurin sai a kawo shi a sanar da mutane cewa za shi sai a sayarwa da mutane cikin sauki da in za a samu wani wanda yake da hali zai yi wannan da ya taimaka kuma eh, ku yi abin da eh, salaf salih magabata na kwarai suka ce a rinka yi shine wato lokacin da aka sa littafi za a karantar yanzu kai kana da halin sayan guda biyu ka sai guda biyu ka sai daya sai guda biyu ka ba wa makocinka kai ma an ka je kasuwa ka sai daya sai guda uku ka ba wa wasu kai ma an ka je sayo biyar kai ma an ka je sayo kaza wallahi zai kyau kwarai da gaske kuma duk littafin da ka siya ka dauka ka ba wani har duniya ta tashi ya karanta kana da lada wataƙila wannan littafin da zaka ba da shi sadaka ga wani zai zama sababin samun ka gidan aljanna sannan ba da shawara ga waɗanda suke da hali kar mutum ya sai guda ɗaya wannan ku yi ƙoƙari inda yana da hali ya sai biyu ko uku wanda yake da hali ya sai goma wanda yake da hali ya sai ashirin kuma ni na fi goyon bayan kowa ya sai littafinsa ya rinka riƙewa yana zuwa da shi shi kansa ibada ne yan uwana ka taho da littafinka a gidanku a ka ɗauko littafi ka tafi karatu shi kansa da awa ne wani zai gani zai ji azun alhamdulillah kai ni ma barin je makarantar nan ya fi a ce hukumar masallaci ta sai muku ta ninka raba muku na gama ihu kuna duba kun tashi kun bar musu an ajiye ba a sake dauka ba sai wata ba a muraja ba a risa cike nan sau hukumar masallaci in ma za ta sai littafi ta saya ta raba fi sabilillahi ga miskinan ɗalibai na ce miskinai dan akwai masu ƙarfi a samu waɗanda za su taimaka fi sabilillahi a taimaka wa 'yan uwa Allah ya taimake mu sosai wani wata insha Allah ta'ala da rai da lafiya za mu ɗora wannan littafi kuma za a yi sanarwa a masallatai kamar yadda aka saba ana yi sai a sanar da yan uwa cewa ga sabon littafi kuma an saka na wannan alkabair na imamu zahabi yana da kyau kwarai da gaske Allah ya taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma wannan dan uwa um, tambaya yake wai akan ladanci me hukuncinsa ko asalinsa na shi ladanci um, kala-kala ne akwai ladanci na kiran sallah wannan wajibi ne dole ne a kira sallah ba wai sunna ba ba na annabi umarni ya bayar idan manzo Allah ya bada umarni ba samu wata hujja wani dalili da ya mai da wannan umarnin mustabi ba ba a ce da shi sunna ko mustabi dole ne idan da za mu zo mu yi sallar isha'i yanzu ba mu kira sallah ba duka mun saba wa Allah amma kuma aiki ne da wani zai iya tsaya wani idan kama bihi baq saqata anil baqi idan wani bangare suka tsaya suka yi to ya an dauke nauyi da sauraro sannan kuma yana da asali da hadisin bukhari hadisai masu tarin yawa kitabul adhan duk akan kiran sallah ne yana cikin sahih bukhari muslim da kutubu sita gaba daya shari'a ne addini ne Allah ne umarni da ayi ko ba ka bane sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa akai kuma aka tabbatar shi ladanci ana so a samu mutumin da yake sayyid sayyid in an ce sayyid daga sauti mai sauti mutum da yana da sauti ba a ba da ladanci ga mutumin da baya iya magana ana jima to ya zai zama ladan kuma san samu a samu wanda yake yana gyara muryarsa yayin da zai kira sallah din to wannan bangare na farko na kiran sallah kenan bangare na biyu ladanci na ana cikin sallah liman yana yi wani yana dagawa wannan ba a yin sa sai da larura ku fahimce ni kiran sallah wannan dole ne lalle sai an kira sai an samu wani wanda zai amma bayan an kira sallah an zo ana sallah wani kuma ya rinka zakara a bayan liman wannan ba a yin sa sai da larura shi kuma asalinsa tushensa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama ba shi da lafiya da yi zo yana yi wa mutane sallah sai sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda shi yazo yake bayan annabi din shi yake jin muryar annabi sabai ba sa iya jin muryarsa idan yayi kabbara sai abubakar ya amsa ina so ku gane bilal ladanin annabi yana nan shi ba shi ya amsa ba kaga da wani abu ne da ake so a rinka yin da bilal ne kamata yi so wani abu ne accidentally ya faru kawai sau daya annabi ba shi da lafiya ya zo yana yin sallah ba a jin muryarsa abubakar ya iji jihadi ya ce bari in daga murya don in ciyar da mutane har aka gama ladan din bilal din bai yi zakara ba gaba ɗaya ladanci da ake yin an ce ma ladanci kiran sallah ne kawai ake kuma ikaman nan da kake gani a sahun karshe ma na karshe ma zai iya tada ita kowa a cikin mu zai iya tarawa yanzu malamin da yake bakin kofar na mun ga dama shi mu ce ta da ikama kuma ta tashi ko kuma ne ba kuma liman ne yake da ikon ya ce wani ta da ikama ladanci kiran sallah al'adan ne yake da mallaki don da shi ne mai yi amma ikama ai sallar ba a yin ta sai liman ya zo ko to shi yake da yancin kuma ya ce wani in ba sa shiri da ladanin kaga sai ya sa wani ya yi <laughs> ba haka yake yi ba ya faka shi kawai gefe rabu da shi misali wannan raha ce nake muku so anan abin da nake so ka fahimta to sai kawai mutane daga baya sai aka mai da ladancin nan sai zama kamar ma wani rukuni ne a sallah ko ina kawai ana sallah zakar Allahu akbar Allahu rabbana Allahu akbar Allahu akbar musamman masallatai da suke da loud speakers ba bukata yanzu misalin zan yi mana limanci ga spika a mure a wuya ta a wuya na ina kuna jin karatu na kuna jin dagowa to me bukata wani kuma sai ya daga murya anya ko ba wasting din murya bane waste ne fa ko ba ka bane tunda kuna jin muryata kun yi nayi rukuyi kun bi ni kuma ba ku da bambanci da ladan ladan ma ce aka yi biliman to me na sai ya daga murya kuma tunda kuna jina Allahumma illa masallacin da yake yana da girma kuma babu kayan sauti to wannan kaga larura ta sa dole a buƙaci zakara a buƙaci ladan to a nan shine ake da buƙatar samun ladan a masallaci akwai wanda Allah bai hore musu wannan kayan sautin ba ba su da shi so wataƙila ana yi na baya ba za su jewo sunkuyawa da dagowar liman ba to in wani ya daga murya wannan ba a saba wa Allah ba kuma shi ma ba sharadi ne sai a sahun gaba lada ne sai a sahun gaba ba a baya ma zai iya daga muryarsa to shi yasa ake gaya mutane duk masallacin da yake akwai loudspeaker kuma ana jin muryar liman ana jin karatunsa tangaram lami lafiya so babu buƙatar sai wani ya daga murya wani zai ce a ah, to ai gashi a makka da madina ana yi shi ta ce babbar hujjar a makka da madina ana yi na'am a makka da madina ana yi a duk cikin constitution ɗinmu na shari'a ba inda aka ce mu yi koyi da ladanin maka ko mu koyi da ladanin madina cewa aka yi mu yi koyi da abin da qur'ani ya ce da abin da sunnar annabi ta ce akwai kurakurai da ake a masallacin makka da na madina akwai suna nan malamai har rubutu sun yi albani ya rubuta littafi mai zaman kansa akan kurakurai da laifuffuka da ake aikatawa a masallacin makka da na madina yana jan kunnen shugabanni da limamai da jagorori suke gudanar da wadannan masallatan cewa su ji tsoron allah ga waɗannan abubuwan ana yi ya wuce gona da ilimi a masallacin makka a masallacin madina so masallacin makka da na madina ba shi ne hujja ba a'a allah ya ce ayi annabi ya ce ayi to me yasa wasu canjawa su ma abin da yana su canjawa mutanen duniya gaba ɗaya yawanci ga abin da aka saba idan aka zo ba a yi ba suka ce za a zo a ta munan ta musu zato za a ce ai kaza sun canja wane ne sun yi waye sun yi waye irin waɗannan dai hujjoji waɗanda ba su kai sun kawo ba su ne kawai suka dogara shi amma babu wani liman ko wani malami da zai yi rubutu suna da malamai masu rubutu da zai kare wannan abu cewa aka yi inda buƙatar a ɗaga murya kawai a ɗaga to ka ba yana jin muryar liman Allahumma illa kuma ana cikin sallah aka dauke wuta to wannan ba laifi wani zai iya yi kuma ladan din ba sharadi ne zama kwaya ɗaya ba yanzu wata kila mu zo muna sallah ana masallacin akwai wasu a bayan layin nan ba za su iya jin ladanin nan ba so ya kamata ba laifi bane an samu ladan na biyu ma a waje kun fahimce ni so da Allah idan an gina masallatai ko wurare na karatuka in dai akwai sauci to ai kokari a dabbaka a tsaya inda shari'a ta ce a tsaya kar mutum ya ce zai zo ya wani abu wanda yake ai an saba iyaye da kakanni ana yi wane ne wane ne sauransu wannan kuma bai zai zamanto hujja ko ya zamanto dalili ba kuma ladancin nan lalle ne a samu wanda ya iya shi ba gado bane a ai babansa ne ke kawai kusa shi zai ci gaba da a ya iya in ya iya a sashe kuma ya cancanta a sashe kuma lada ne fa mai amana ake ba ladan duk wanda san ba aminin mutum ne ba a ba shi ladanci dan babban aiki ne mai amana zai zo kira mutane sallah su baya kan lokaci in kuka samu mara amana wallahi zai rinka makarar da ku ya rinka zuwa yana kira muku sallah lokaci ya riga ya kure ko kuma ya zo ya tafka muku kiran sallah lokaci bai yi ba ya zo ya sa ku tada sallah ma wataƙila lokaci bai yi ba ina fata ana fahimta an yi ta wani ladani da wasu ina jin ko sadaka ne ba su ba shi ba matsayin masallacin su da ramadan da wani abu ya ce to za ku ga tsiya kuwa wallahi <laughs> ya ce za ku ga tsiya ya tashi tsakar dare in ga maka ya yanka musu a salatu kowa ya miƙe je a salatu kuma da da an saba an sani a salatinsa a ina yake a ƙarshen dare yake yi ina fata da ya yanka musu a salatu subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi subhanallah kowa ya duba gobe ce to agogona ne ya lalace wallahi akai ci jira mutane suke zauna ba su ci abinci ba sai da aka zo ana magana ya ce ya ce tukuna ma shi kuma wani zuwa ya wata rana limlim aka yi ce za ku gani ba ni dai aka yi wa ba limlim aka yi magariba ba ta yi ba kawai ya ɗauki don danna kiran sallah sai da aka sha ruwa ya kusa gama ce jama'a da Allah ya mun ahuwa <laughs> kaga ya sa zaki ya sa ya sa su ramar azumi to wanda ma wanta akan wanda to ya kamata a samu ladani mai amana assalamu alaikum warahmatullahi